'Yan siyasa dai a cikin jihar Neja kawo yanzu nan kowa yunkuri yake yana ƙara sayan fom-fom na tsayawa takara. Karkashin jam'iyyar APC da ita ma kanta PDP. A wannan bangaren kuwa na tattauna ne da akasarin 'ya'yan jam'iyyar na APC ganin cewa so da yawa dai an tabbatar da cewa za a yi zaɓe ne na 'yar tinke wato ƙato bayan ƙato. Amma duk da haka 'yan takara suna tururuwa suna zuba kuɗin kuɗinsu suna sayan fom-fom. Inda na tattauna da wasu dangane da wannan lamarin na ganin cewa shin ba sa shakka shakar cewa kuɗin su ya zo ya bi ruwa sakamakon ganin cewa waɗanda suke kan makaman mulki ba sakewa za su yi ba domin su ma za su nemi tazarce inda kuma tabbatar da cewa so da yawa siyasar Najeriya a baya kuɗi ne ke tasiri. Bitrus Mashegu ya ba da haske. Duk kowanne aka yi ni daidai da nake ganin shi ni na kowa ne waɗanda ma ba su cikin fati na APC suna kira suna cewa idan ni ne za a tsayar to su ba ruwansu da magana fati. Yahuza Kuti ya bayyana cewa lallai siyasa kam yanzu za a yi ta ganin an samu sauyi mai kyau. sanin darajar juna rashin sanin abin da ya kamata matukar kasan hakkin kamar ɗa da uba idan uba ya san hakkin da kikansa akan ɗansa da a nasa jawabin kuwa alhaji sani yarima ya yi kira ne ga shugabannin jam'iyyar da duk wasu 'yan takara kuma da al'umma a tabbatar da cewa an yi adalci wurin gabatar da zaben kuma duk wanda ya ci a bashi suna cewa wane zo kai shugabanci wane zo kai shugabanci ila akwai wani abin da suka gani ne a tattare da shi na alamun adalci shi yasa ka ji sun ce ko ina na je ka ji an ce Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza tun ma ban fito nan ba Daga ƙarshe Alhaji Abubakar Adamu Cika ya ba da haske dangane da cewa so da yawa ganin yadda ake yin canjin sheka a jam'iyyance ko a siyasance to ba karamin kalubale ba ne ganin cewa mutum dama ce yana hangen cewa bai da mafita a cikin jam'iyyar da yake kuma bai taɓa kabo na abin a zo a gani ba shi yasa ake canjin sheka. Canza sheka sun yi ne don cimma burin kansu ba sun yi ba ne suna ganin apc ta gaza inda sun san apc ta gaza ai tun farko da aka fara da sun ce ba su yarda da tahiyan ba ba su yarda da yadda ake yi ba ƙarshen rahoton kenan abubakar umar galma labaran liberty daga mena babban birnin jihar neja